on A rahoton raha a yau mun samu bakoncin Tijjani Adamu wanda aka fi sani da TJ ya take ne malam Abu. To Abu na Abu da Abu ba? Eh Alhaji Abu na Abu da Abu. To wani labarin wani mutum ne da yake mutumin irin yana da kuɗi haka to kuma amma baya son jin radio yau abin a gida ce baya son jin radio ko kada dara za ta ci gida yau to baya son jin radio ko kada to sai Allah zai tafi visa daman daga mai Maiduguri zai wuce visa to yana zuwa wajen sai sojoji suka cire shi hanya suka ce kai to nan sai ya ce ya labai ya ce lafiya kwa ya ce zo nan ya ce baka sa abin da ya ce na zaka ce sai zai je san visa ne Eh. ya ce baka san da yake faruwa bane ba ce yala ba ai ban sani ba ce baka sani ba ce eh ce to zo nan suka zane shi suka ce tsallan kwado ya dinga tsallan kwado ya dinga tsallan kwado a wajen nan ga miki san da ya gama suka gama zane shi aka ce to maza kama hanya biya ka koma yana koma gida yana zuwa ga miki tun kan hanya ma ya ce rediyo rediyo rediyo bila adadin <laughs> motarsa ya sa guda uku a ciki gidansa ya sa guda uku a cikin ɗakinsa sannan bayan gidan redonsa ya haɗa ta da makirfon ya haɗa ya kunna ta ko a bayan gidansa ko ya kunna ko ina ya je ce to a gida bai san me yake faruwa ba ya baya son radio kwata kwata ya tsani radio amma kin ga daga yanzu yana son radio kin ga da ba zane shi ba sannan sai kuma labari na biyu wato wani wata kaka ce da wata da wani danta kawai to ga miki sai ta je kasuwa irin sayyana ta je kasuwa sayayya sai ta kira dan irin yaron sai ya fara irin taba motar wasan yaron nan sai ta ce kai digiri bari mana shine <laughs> sunansa digiri eh to sai me kace ce digiri kuma yace ya kai sunansa digiri sai ce ai uwarta ya tura makaranta ita kuma ta kama da renan da <laughs> kin ga ba kin ga shine ta sa mai ya sa mata ta sa mai suna digiri saboda haka ta sa mai digiri a gaida malam abu